tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da sha ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na arba'in da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhun risalatit tadmuriyya na shekul islam ahmadu buna abdulhalim buna abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani a dimashki abul abbas alaihi rahmatullah kamar yadda 'yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin da al'ustazu Dr. muhammad buna abdulrahman al-khamis ya yi Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi na risalatu tadmuriya littafi ne da yake karantar da tsantsan aƙidan annabawa wannan aƙida ita ce aƙidan da Allah madaukakin sarki ya yi ko annabi da ita wacce ba ita ba da muke tattauna lalacewarta to aƙida ne wanda shedan yi wahayinta kuma ya ƙoƙarin ya gurɓata duniya ya lalata saƙon Allah da ya aiko da saƙon a hannun annabawa shi na ka zo da waɗannan lalatattun abubuwa domin aiha kawo wannan ɓanna da ruɗani Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ta za mu tashi gaba na hudu kamala ya ce al mu'abdilatu ya kulu na bita wili sifatin lade huwa harif al muabdila suwaye al-mu'abtila suwaɗannan mu'abdila. su ne waɗanda suke magana bi ta'awili sifat cewa dukkanin siffofi na Allah madaukakin sarki to a murɗe ma'anansu daga zahirin yadda ka ji su to a kau da su daga wannan zahiri zuwa ga wani abu daban allazi huwa taharif wannan abin da su al-mu'attila suke yi shine tsantsan tarihi Allah madaukin sarki ya ce yana saukowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare sai su ce ba saukowa ba ne su ta kawo tawilance tawilance da fassarori na shiririta to masu wannan ɗanyen aikin su ake ce ma mu'abdila kuma aikin da suke shi ne a taharifin nususu sifat wannan kuma ɓanna ne shari'a ba ce dirishi ba. ba ya ce al-mu'attilatu su waɗannan mu'attila la yathbutuna sifatil warida fil kitabi was sunnah ba sa tabbatar da siffofi na Allah waɗanda suka zo cikin alkur'ani da sunna idan Allah ya ambaci cewa ga siffan shi iri kaza a cikin alkur'ani to su mu'attila ba sa tabbatar da wannan nasu ba sa tabbatar da wannan siffar wa inna ma ya ta'awwalunan nusus da suke yi shine waɗannan nasoshi da suke ɗauke da waɗannan siffofi to sai su tawilinsu addallatu alaiha nasoshin da ke tabbatar da wannan siffar da Allah maɗaukin sarki ya ce yana da ita to wannan nasin. sai su tawilin shi ala khilafi ha, a saɓanin yadda zahirin yake an gani yanzu Allah ya ce yana da hannu sai su ce Allah ya ce yana da ƙarfi da Allah da hannu da ƙarfi abu ɗaya ne kun gani kaga sun yi tawili sun kauda wannan nassin daga zahirin yadda yake zuwa ga abin da su suka yi mai malakodiyo a tunaninsu na zuci walƙaunu bi ya tabiru muhawala littakyifi sifa ala hawa ma gaira zahiri Malam ya ce duk mutumin da ya ɗauki magana ko ya ɗau aƙida na tawilin sufofi wannan ana ɗaukan shi a matsayin mai ƙoƙarin takyifus sifa shine nuna da kwatanta siffan ne ala nahwi ma ghaira zahiri saɓanin yadda zahirin yadda nassin yake misali wanda ya ce ƙarfi ake nufi ba hannu ba kaga yana ƙoƙarin ya faɗi yadda hannun yake hannun menene ƙarfi ne an gani sai da ya takyifi sannan sai ta'awili sannan sai ta'atili kuna gane wannan da kyau ku ya ƙoƙarin kayyafa kwatanta ko misalta ko yanayin tadda yadda wannan siffan take sannan sai tawilin abin daga zahirin shi sai kore wanda Allah ya tabbatar sai ya zo da wanda shi yake so kaga su waɗannan mu'assila bannan da suke har kullun shine tun kuɗe abinda Allah madaukakin sarki yake faɗin makan shi suna kawo nasu shi dai Allah alhiyadu ya ce bai ce alƙuwa ba menene alƙuwa ƙarfi me ayyadu yadu hannu to sai mala ya ce kanan manhajin ƙor'ani wa sunna shi ko manhajin ƙor'ani da sunna huwa isbatu judi sifa shi ne tabbatar da samuwan sifa kama waradat kamar yadda wannan siffa ta zo a cikin wannan nassi imma ƙur'ani ne ko ko ingantacciyar sunna jama mun gani mala ya ce la'is ba tu ba wai ana ƙoƙarin tabbatar da yanda siffan take ba ne yanzu idan muka ce Allah yana da hannu ba so muke mu ce ga yanda hannun Allah yake ba ne amma muna tabbatar da cewa Allah yana da ni, yana da hannu amma ya hannun yake shine kaɗai ba mu sani ba amma yadda hannun yake mu ba mu san wannan ba ma'ala ce li annal kaifa huwa a wilin la alamu ho, illallah," domin mutum ya zo yana ƙoƙarin. ya ce ga yanda siffan Allah yake to wannan ya shiga wani gona ne wanda babu wani wanda ya san yanda wannan al'amari yake in ba Allah ba fatarkul wahayi mutum ya watsi da wahayi ga abin da Allah ya faɗa ƙarara a cikin alƙur'ani wattiba'ur ra'ayi mutum ya koma yana bar ra'ayin shi ko ra'ayin wasu da suke tawili na waɗannan siffofi na Allah wata awilatil fasida da kuma bin tawilance-tawilance na banza azalul lil kitabi was sunna wannan kaman tunkudewa da watsi da nike alkur'ani da sunna ne kun gane wannan ga abin da ƙur'ani ya faɗa ga abin da sunna ya faɗa a kan siffofin Allah sai wani ya zo da saɓanin wannan to kaga son yake abu nashi a san da aka bi nashi to me ya rage na ma'anan kuma alkur'ani da suna? kaga ya tunkuɗe suke nan wanda nusus na alkur'ani da suna ku na al'asma'u wasu sifat to su ne ɗaya bisa uku idan aka kawar da wannan to kenan kama ana son a zubar maka da mai ɗaya bisa uku na alkur'ani ne to idan al'asma'u wa sifat suka zube ko to uluhiyya da rububiya ma za su zube wanda su ne kuma ɗaya bisa uku na alkur'ani kaga an zubar da bi bisa uku sai a bar maka kisoshi da ahkam kuna ganewa shi sa waɗannan mutane sun tsaya sun auna irin taɓar gaban da za su yi ne wajen kau da alkur'ani ke sa sai ƙirƙiro waɗannan miyagun akidin ba wani dalili ne ba un ba wannan ba Allah shi kyauta mala ya ce kamar da raini ana ƙoƙarin watsi da alkur'ani ne da sunna kamar yadda su ne masdar su ne sos lil hidaya na kowace irin shirya fi waƙil haya a wannan rayuwa namu daga lokacin da aka tunkuɗe alkur'ani da sunna wanda su ne jigon shirya da shi nan rayuwan ɗan adam zai shiga cikin yanayi na tasgaro shi sa a yau a duniya da aka waye gari kwata-kwata an aje alkur'ani an ɗauki shiririta to shi sa kake ganin rayuwar al'umma tana tafiya fauda an fahimci wannan da kyau ku fauda take tafiya Allah madaukin sarki ya kyauta malu ya ce wa laisa ba'adal hidayati illal gawaya to ko idan mutum ya aje shiriya to ba abin da ke bayan wannan sai taɓewa da hallaka yanzu ka aje abin da ƙur'ani ya faɗa ka ɗauki ra'ayinka ko ra'ayin waninka yanzu ka tunkuɗe ƙur'ani kenan ka ɗauki naka to duk abin da wani ya tunkuɗe alƙur'ani ya ɗauki wancan to ƙur'ani dai shine masdarul hidaya ka da shi yanzu baka da shiriya kenan yanzu abin da ka dauka shine mai alghawaya tabewa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin sotu Yunus a aya ta ya ce, fama za adal haƙi illa dhalal Allah ya ce ba komi ke bayan gaskiya ba sai me sai bata in dai ka aje gaskiya to ba inda mutum zai shiga sai mai sai bata ina fatan mun gano wannan da kyau amma za ba da haƙi illa dalal to wannan gaba na hudu kenan gaba na biyar mala ya ce al'usulun lati bana alai halmu'attila ƙauluhun bitta a a wannan gaba malin zai mana bayani dangane da jijjigi usul wanda mu'attila suka gina su na tawilin sufofi an A kan me da me suka dogara suka jingina suka gina wannan fahimta da aƙidar tasu shine malin zai mana bayani inna lil mu'attilati usulan kathira mare ce su waɗannan masu wannan gurbatacciyar aƙidar to suna da usul usul masu ɗimbin yawa banau alai halƙaula bitta a wanda akan wannan ne suka gina zancen su na ta'awili sifat kun gani suna da usul mai yawan gaske da suka gina wannan aƙidan nasu na da sifat wasu azkuru ba'ad hazihil usul mala ce za mu ambata muku wani ɓangare na waɗannan usul ɗin nasu wahiyar kattali mala ce to gashi kamar haka an fahimci wannan nan mu'attila suna daga suna da yadda suke gina abubuwansu shi sa idan baka da ilimi da waɗannan usulin nasu ko ba abin da za ka iya faɗi wanda yake da alaƙa da su ba ka da shi an fahimta? yanzu idan gaje ka samu irin waɗannan yaran da ake ce masu 'yan shaye-shaye kun gani suna da usul da suke gina maganganunsu wanda in baka san wannan usul ɗin ba ko to ba abin da za ka iya ginawa wajen fahimtar maganganunsu za su yi magana mai tsawon gaske ban gane magana mai tsawo amma ba za ka fahimci mai suke faɗi ba su sun gane mai suke nufi ban gane wannan wanda yake cikinsu shi zai gane mun gane wani yake ba da labari ɗaya daga cikin irin waɗannan gayu ne mahaifiyar shi ta rasu sai abokin shi sai ya taho gaisuwa yana zuwa kun san wajen zaman gaisuwa irin wannan na al'ada za ga sun zauna nan wasu sun zauna na haka ku an tattaru kawai daga zuwa kawai yana tafiya ne kasa kasan sa tafiya san ɗaya yarfa kafa ne kawai ya ce nan wurin sannunku nan haka sannunku shi ke nan ba a gama gaisu su da za a rutsa shi a tambaye shi ya kama fitar da mutane ba gaishe su ba zai ce ya yi nan haka sannunku nan haka sannunku shi kenan da ya zo ya zauna gaba abokin nashi da dattawa da iyayen shi duk ba da ce kashi abu bai daɗi ba shi ina ta buɗa <laughs> mun gano wannan mutum to kaga yanzu liman ba zai zo ce ashe inna ta buɗa ba ce ka abu bai daɗi ba ta ce amma kawo salatar annabi gumza gumza yanzu kaga an ka tambaye liman mai gumza gumza bai sani ba kaga wani usul ne na maganar shi yanzu wannan da ake magaisuwa in sauran da ke wurin sun ji haushi shi ba zai ji ba sau da shi ya gane ba wani abu ba ne kawai lalle na ta buɗa kun gano wannan da kyau ko to kuma a kawo salatin annabi gumza gumza ko Allah zai mata iya ne <laughs> kun gano me iya ne <laughs> kun gano wannan da kyau yanzu liman zai zo ya ce ko Allah ya yi mata iya ne to kaga suna da usul irin nasu da yanzu ka same sa inda suke wannan hayaniyar za ka yi suna ta faɗin maganganu iri-iri wanda ba ka gane mai suke faɗi ba amma su sun san mai suke faɗi na kawo ka wannan misalin ne ƙwaya ɗaya don ku gane su waɗannan masu ilmul kalam masu ta'awilin nusus kun gani to suna da usul irin nasu wanda a ƙarƙashin wannan usul ɗin suke gina wannan ta'awili nasu shi sa in ka tashi za ka yi magana na rushe abin da suke ko to usul ɗin za ka buka rushe idan ba ka rushe usul ɗin ba ko to yana nan ka rushe menene reshe ne kawai ka yi shirme kun gano wannan na farko mala ya ce mu'aridatu nususul wahayi bil akal yana daga cikin usul na mu'attila shine karo sa hankali ya karo da wahayi kun gani sa hankalin dan adam yin karo da wahayi wa ikhda'u halil ara'il bashariya da kuma ƙoƙarin durmusa nafsi da ra'ayoyi na dan adam faƙaddamul aƙala alan naƙal kuma ƙarshe sai su gabatar da hankalinsu da suka ce shi ya gane abin da suke son su fahimta akan naƙalin ƙur'ani da sunna kun bayanci wannan aiki ne suke a cikin wannan haɗa wahayi karo da hankali da danne wannan nassin da ra'ayi na mutum in sun yi karan sai kuma a danne nassi sai hankali ya zama a sama na uku sai su gabatar da hankalin akan me akan nassin to haka suke yi shi yasa idan magana ya hada ka da irin waɗannan mutanen ku, ba za ka taɓa jin suna ce maka a cikin fitowar bari an ce cikin sharhu suna an ce cin kitabun shari'a an ce ba ruwansu da wannan duk maganin da suka kawo ce maka alal misali za su kawo ka musalce misalce ne marasa asali saboda me amfani da hankalinsu ya karo da nassi sai su danne nassin sai su gabatar da hankali kuna gano wannan da kyau ku nassin alkur'ani zai karanta amma ba zai ba nassin ba abin da hankalin shi ya auna mai ya tsara mai wannan abin kaɗai zai bi to kun ji usul na farko na waɗannan mu'attila wajen kafa tawilin da suke manassoshi in ka fahimci wannan bayanin da kyau a ƙidansu hankali ke gaba da nassi idan suka kafa jama'a in kana son ka gane suka fahimce su da kyau kuma ka san su sani wanda ya dace shine malamansu da shehunansu da limamansu suke gaba da nassin shari'a an gano wannan da kyau ku sau da ra'ayinsu yana gaba da nassin shi yasa za su gina maka girman mutum ko jagora ko shugaba akan me akan nasi za ga mutum zai iya sukan nasi karara su ci gaba da mu'amala da shi amma daga ran da ya soki wani jagoransu gaba ta har abada ta ƙulu sun gano wannan da kyau ku? kaga wannan ɓanna ce wannan ba daidai ba ne akwai lokacin da aka samu wani daga cikin irin waɗannan masu zarfafawa masu wuce gona da iri waɗanda suke da ƙidan wahadatul wujud E, wani waƙa nan cikin garin zaria ya ci mutuncin wani shehi yace shehu ne dan aljanna shehu ne dan wuta shehu ne yazo a hakikanin dan banza kun gane na zo nan na sa muku hakan ko nan garin nan ne suka kira taro ba suka zauna don su da haffa sun kai ƙara wajen jami'an tsaro da cewa wai 'yan izala ne suka yi wannan waƙa suka ci mutuncin shehunansu daga baya da bincike bincike sai su gana shi bayan izala ba ne ɗaya ne daga cikin 'ya'yan shehunansu ya yi mun gani kuma su da kansu ne a ƙidan nan ita ta wahadatul wujudi suke cewa idza fanaita fillahi kun kaifa mata sha in kai fana'i cikin al'amarin Allah ko to di yanda ka so ka zamo ka zamo fa qauluka la jahalu wa fi'luka la wuzuru duk maganar da ka faɗi ba jahilci bane aikin ka kuma babu laifi ba sabo ba zunubi a kan shi to maganar da nake son in kai ku shugaban zaman jagoran baki ɗaya da ya miƙe zai magana sai ce mu abin da ya dame mu in za ka yi magananka ka zagi Allah ka ce ka zage shi in za ka zagi manzan Allah duk magana da aka faɗi a kan shi ka je ka yi wannan bai dame mu ba amma shi hunnanmu za mu iya ba da jininmu a kansu kun gano wannan yanzu aka fashe da kuka a wurin haka waɗannan su ne mu'addila su ne masu ta'awilin nusus suna gabatar da hankali akan nasi. to suna gabatar da mai hankalin akan mai nasu waye mai nassi Allah da annabi wane ne mai hankali shi wannan shehin nasu ko limami ko jagora nasu haka wannan ita ce asalin bata mun gaba da wannan sai a ce ai kayi wasu gora kuma gaskiya ne su suka yi aka ɗauka duk da abin da na fahimta sanda suke wancan taro ba wai sun yi shi da nufin a yi rikodin ba ne an gani amma sai dalilin cikin dalilai sai suka sa wanda daga cikinsu sai ya ɗauka kuma alherin allah sai ga shi muma an ɗan san mana tsaraba allah madaukin sarki ya kiyaye saniyan usul na waɗannan mu'attila da suke gina wancan ta'awili da suke manassoshi shine alƙaulu bil majaz suna da aƙida kuma zaka ji suna yawaita faɗin cewa cikin alƙur'ani akwai majazi jama babu majazi a cikin alƙur'ani an gani nahau da arabiya na irin waɗannan mutane shine za ka ji suna li'irabi suna ƙaddara waɗannan majazat mun gano wannan babu majazi sam aƙida ne na waɗannan mu'attila ɗin shi sa hatta na hau da sarf da za mu karantar da ɗalibai a makarantu in Allah da ba irin waɗannan shiriritan za mu yi ba abin da ya haɗa mu da shi shi yasa in waɗannan ka iya ko baka iya na salab ba to baka da aiki a wurin mu akan wannan ba za mu bari ka ɓata ma yaran ma ƙida da waɗannan shirman ba dan idan na hawan ka lalace ka ɗauki alqur'ani ka ce za ka fassara wannan aqidan za ka karantar wannan aqidan ne shi duk waɗannan nahawun da ake karantarwa na tuna sanda malam ya ta maganganu a kai yan arabiyan garin nan da sauran garuruwa suka ta rigima wai dan menene zai ce suna hau kaza hau kaza ba daidai ba ne. a koma mulhatul i'rab a koma alfiya a koma waɗancan littafai na malaman farko sun kasa fahimtar aƙidan da yake bi daban da aƙidan da aka rubuta waɗannan littattafan nahawun zamani a kansu Kunga gano wannan ba iri ɗaya ba ne shi sa ta yadda suke li'irabi mu ba haka muke li'irabi ba ba iri ɗaya ba ne sam a aƙidan ta sha bambar hatta na hau da sarf ma ba iri ɗaya ba ne don sun shigo da aƙidansa a ciki mu ko mun ce sai an cire an gano wannan yanzu misali idan suka zo za su ce lan litta abidi wannan aƙida ce ta batattu wanda ce na me lan ba litta abidi ba ne kun gani lan ba litta abidi ba ne ita lan tana kore wani abu ne na nan gaba amma ba har abada ba idan lan za ta zo ta kore na har abada sai an yi takidinta da me da abadan a gaba walai ya tamannaunahu abadan to har abada yahuda ba za su gurin su mutu ba amma lantara ni to Allah yana kora a duniya ba wanda zai gan shi a lahira fa za a gan shi in ka ce lan abidi to shi ke shikenan mu'tazila ta ce ba mun gaya muku ba Allah ya ce har abada ba za a gan shi ba duniya da lahira kuna gano wannan shi kuma gashi Allah cin alkur'ani gashi a cikin ingantattun hadisan annabi nasoshi sun tabbatar da za a ga Allah a lahira cin aljanna isa ta waɗannan abubuwa ta koya maka daga farko ka zo da guntun karatunka za ka bi wannan tafarki to za ka fara ne from the scratch ba cewa za a ɗora maka ba saboda ka zo da virus this software da aka yi loda maka zai corrupting ɗin shi virus ɗin zai cinye shi komi ka sai an yi formatin ɗinka daga ce na wurin ka za a ce zubar da shi hadda condemn so da kana hada ne irin na yan bida'a daga farko za a faru koya ma kawai maka iya ba shi za ba cewa muka yi ba da hadda ba da larabci ba da kaza ba muka ce ba a da irin na magabata an gani yanzu waɗannan masu tawilin nusus ɗin za su zo da nasti amma za su bankara shi ko ba ka suke ba ga nastin amma ya fita hayyacin shi kaga da matsala ne Allah madaukin sarki ya samu dace to babu majaz ba majazi fi haƙƙin Allah za mu tattauna wannan cikin karatu malin zai kawo mana shi ya sa ba zan yi wata harshe a kan shi ba والمجاز هو khilaful الحقيقة indahum shi majazi to saɓani ne na hakika a wurinsu ma'ana da Allah madaukin sarki ya ce yadullahi fauka aidihim sai sai al yadu huna majazun fi haƙƙin la amma hakikanin hannu sai su ce menene alƙuwa mun gano wannan da kyau ko sai ce ƙarfi ake nufi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai ce an faɗi yadda ne majasin fanususu sifat ala khilafi ha sai ce duk wani nassi da ya zo na sifa to za a fassara shi saɓanin zahirin shi ne wala yi urafa hazal ƙauni illa ba'adal ƙarni sani ba da ce kun wannan muguwar aƙidar san ba san da ya taba sai bayan ƙarni na biyu kun gano wannan annabi da sahabbai sun tafi sahabbai sun tafi tabi'ai sun sannan aka ƙirƙiro wannan shiriritar an gama cin kasuwan musulunci ta suka ɗauko suka shigo da shi don su lalata musulunci yau da ba su kawo waɗannan abubuwan ba marubuci wannan littafin wani abin zai faɗi ba wannan ba kaga sun mai da hannun agogo baya haka ma'ala ya ce wa huwa labzu jihami a itizali wannan zance ne na jihami kuma mu'tazili ma'ana an haɗa abubuwan guda biyu fatawa ne ko aƙida ne na jahamawa mu'tazilawa suke da wannan majazi din an gano wannan da kyau ku da aka ce Allah madaukakin sarki yana saukowa ɗaya biyu sai ce majazi ba saukowa yake yi ba kaga sun kauda nassin ala zahirihi ila wani abu can shiriri ta daban wannan kuma ɓanna ce ba ɗan ƙarama ba ƙaunuhum bi anna nususu shar'i dalatun eh lafziya la fidul yaki. na uku suke cewa kun ga nasoshin shari'a mai nassin shari'a alƙur'ani da mai da sunna ingantacciya suka ce labziyatul la tufidul yaqin duk abin da kaji lafazi ne bai fa'idantar da yaqinin abin haka yake ba na kawai an gaya maka ne ba ne ga ta nan ɗororo amma ba ta da hakika labziyatul la hakikata la ko ka ji lafazi kunga wannan shine asalin jigon aƙidan da na sha faɗi muku suna cewa mai da alƙur'ani kaman audugar rimi akan iska kaga idan ƙur'ani da suna suka zama lafazi da la haƙiƙata lahu to yanzu wata magana ce haƙiƙa na mai maganan kenan na Allah ko la haƙiƙata laha Kun gani ita fa wannan maganan ko ina ce asalin maganan aƙidan tsawi da ya zo a cikin hashiyan da ya majallalai ne yake cewa fa innal bi zawahiril kitabi wa sunna min usulil kufuri ruko da zahirin Alƙur'ani da sunna wannan shine tsantsan kafirci saboda me sun ce shi ƙur'ani lafazi ne la haqiqatan mun gano wannan da kyau ku to shi da sai ya ci gaba da cewa fa innal akhadha bi rawa'i eh, sai ce fal kharij an al madahib al arba'a dalun mudillun fa rubbama addahu zalika lil kufr idan ka ce zaka ba alqur'ani ka bar mazhabobi yace to wannan zai kai ka zuwa ga kafirci ita ce aqidan masu cewa a zubar da hadisai suna ƙida masu cewa ƙur'ani halitta ne don wannan wurin ake son a kai ku ku tattara ƙur'ani da hadisi ku zubar sai ku bi maganan wa maganan shi kenan kun tashi daga bayan Allah kun koma bayan shi kun tashi daga al'umma annabi kun zama al'umman shi kun shiga asara kuma yawman nada'u kulla unasin bi imamihim a ranar da za a kira kowa da littafinsu to kai kuma ka bi shiriri ta ba ku da littafi kaga bugu za ka yi ta ci kawai ko ta ko'ina Allah shi kyauta wa haza ƙaunin mubtadi'un لا يعرف ahadun من المتكلمين سبق razi إليه yace ita wannan magana ma a cikin aqidar su waɗannan masu tawilin ko to ita ma maganan bid'a kai musu ita ma kirkire ce shine shege da hauka kenan la yu'rafu ahadun min almutakallimina ba san wani daga cikin masu ilmul kalam sabaqar razi ilayhi wanda ya riga razi faɗinta ba shi razi kawai shi ya kiɗan shi shi ya rawan shi mun gano wani da kyau ko shi adda ruwa shi adda guga shi ya fara faɗinta kun gano wannan shi ya sa ɗaukan tafsirin razi in kai ba malami ba ne da ka goge a ƙida ina ba ka shawara ka tsaya ne a tafsirul kabir haɗi bulailin ne shi ne malamai suke cewa fihi kulli shay'in illar tafsir komi akwai a cikin tafsirin amma sai dai tafsirin ƙor'anin ne babu mun gane duk wani hayaniya da kake nema a duniyan nan in ka ɗauko a tafsirin kabir na razi akwai a ciki amma neman fassaran alƙur'anin kuma babu kuma tafsirin ƙur'anin yake yi fiye kulli shayi illa tafsir wa maqasuduhum radd nususul kitabi was sunna maqasudu waɗannan mutane shine sa ƙafa ko simanassin alqur'ani da sunna ƙafan ungulu na ba tare da wani togaciya ba idza khalafat uqulahum muddin waɗannan nasoshi suka saba ma hankalinsu menene ma'aunin awo hankalinsu inda nasi ya kuskura ya saba ma hankalinsu ya shiga uku ƙasa kafa ta hankali shi za a ga waɗannan abubuwan ko inda musulunci za a yi ta yi magana kansu yanzu akwai malaman da su kuma wannan shi ne a ƙidansa a ƙafan nan farin wannan ko ba daidai ba ne mun gane to za su yi kan 'yan siyasa da jami'an tsaro mun gane shi a kundin tsarin mulkin najeriya kwa police act ko ma kowane act ne ba wannan a ciki ai ka gani to yin ana neman a zauna lafiya in suka je suka ce ga malamin sunna kaza ya soke a ƙidansu ba cewa za a gayyace shi ko a kamo shi a sun girma da arziki za a je a same shi a inda yake wasu mutane ne suka suka ce mana kaza kaza kawo kuma mu muna aikin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ne a kafa wannan abin kuma haka yake Allah ya taimake ku ya ƙara kiyaye to kaga wannan aikin ba zai yi tsarin mulki ya ba kowa daman yin addinin shi ba tare da tsangwama mu wani kai kuma yanzu ga wasu sun kawo ƙara sun je kana tsangwama musu mu kuma ba malamai ba ne da kai da shi din malamai ne to muna son mu haɗa ku za mu gayyato malamai kun gano wannan ina ne asalin inda addinin nan ya samo asali sai ce maka da madina ta ji a ɗauko malamai daga can don dai nan ne makiyatun wa madaniyatun wahaya tun daga suratu fatiha har zuwa minal jinnatu wannasu nasu daga da makiya ne sai dame, madaniya babu iraniyatun babu fasniyatun babu sanaganiyatun mun gano wannan to sai a je can a ɗibo malamai sai a zuwa ce ga in an ce ma a ɗibo a tannan a ɗibo abin zai ƙara tsawo ne kawai a dai ɗibo in kuma ku kuna da hankali sai a ce to shugaban jami'an tsaro na farin kaya shi ma musulmi ne kuma yana da hankali ko da bai kai wannan karatun ba yana jin kowa da ka sai a samar da lokaci a ce mun ba ku wata shida shida ko ba ce zai to ka dena karatun ka ba a'a in ka ce ya dena ga goyi bayan wannan ku ci gaba kai ma ka ci gaba za mu sa ido duka abubuwan nan da wata shida kowa je nemo dalilai za a zo za a zauna wanda ya kasa kare abin da yake na dalili hukuma za ta hana shi ta ce to a kan mai da menene ne kake tuhuman shi ta ce ina tuhuman shi kan abubuwa guda casa'in to rubuto su in ya rubuto ya kawo sai a ɗauki wannan sai a ba malamin na ce je ka yi nazarinsu da gaske waɗannan abubuwa haka suke mun baka wata daya ba cin wancan wata shidan bane in ya je nazari duka ya kawo sai ce eh ai da wannan na ɗaya da na biyu da na takwas da abu ɗaya ne kawai ya rarraba su ne a haɗa su ai da na kaza sai gaggaba ɗaya shi abin da yake zargi a kai ba su da biyar ba ta ce to shi kenan shi dai na shiga su guda nawa ne guda casa'in to kai je kamar kaɗo bayananka a da biyar ka zo da shi sai a ɗauki wannan sai a bashi a ce wata ɗaya na zarunsu haka ne 25 ne in yi zai ce a eh, ta ce to shi kenan kai ma ka zo da dalilanka za mu haɗa ku a zauna lokaci na cika sai a zo da manyan malamai sai a zo sai a zauna sai a gayyato nagarta rediyo a gayyato frcn a gayyato ksmc a gayyato ina ait duk tbc duk waɗannan da za sa live a ji kai tsaye sai a sa kowa na inda yake yana ji in rediyo ne yana gani in tv ne mai satellite yana gani in internet ka shiga ka gani kana ce to ai lokaci zai kuri a a kullum za su zama na awa shida awa ɗaya da rabi za a yi a zauna a huta a eh, awa ɗaya da rabi a zauna a huta ƙalla na miji talatin talatin ana ɗan shakatawa har na awa shida idan aka zo kai menene kake da ja a kan shi sai a ɗauko matsala ɗaya sai ya faɗa ta ce to kai ka ji abin da ya ce sauraka mun ba ka minti talatin ka warware wannan matsalar idan ya minti talatin sai ce lokaci ya mai karanci sai a ƙara mai talatin in yana bayani ya ce bai gama ba sai a ƙara mai talatin in ya gama duka ana rikodin kuma kowa duniya na ji mun gane sai a ce alaga ta malam ka ji abin da ya faɗa sai ce ya ji to kaga musu ya kare kanshi a kai sai ya ce e sai mu ce to na kawo ƙara na biyu in ya ce bai yadda ba sai ya ce to an baka minti talatin ka warware nashi sannan ka gina naka ai duk mu masu hankali ne mun ji yi mu ci yana gama minti talatin sai ya ce ta ai baka warware ba kun gano wannan sai a ƙara mai da magana gaban wannan in za a shekara kan wannan matsala da ta shekara kanta suna tsallaka na biyu in kun shirya haka to a kawo muku kara ku yi ta shiga cikin waɗannan abubuwan za ku aji aikinku kun shiga aikin wasu amma ana zuwa kawo ma kara ga ce wani ya ce kaza sai ka ce kai ba malami ba ne ba cewa yi ba eh kai ma ka je ka ce mana kada ku yi faɗa ne in ku ya faɗa za mu tura yaran musu ba ku kashi amma dai definitely ba za mu shiga cikin wannan harkar naku ba mun gano wannan mun daba zuwa kaduna an gayyaci malam wai kawai sai ga wasu ƙauyawa an ja kawo an kamo su wai sun yi sallan idi baran da sarki ya yi ba an kawo su ofishin ss sai malam ya ce wa darakta ss ya ce ha ah, me aikinku da wannan to wai sun saba ma sarki ya ce sarki shine ne Ubangidan sallah da bayan da za a yi mutum ya sallah sai ya ji ya gaya mashi karatun yasta su ce kai in ba ka fara samun malamai irinku to karambanin shiga addini ba zai yiwu ba ya ce bakinku ba ne ba ya ce yanzu misali in na ce na daina sallan nan shi kuma sarki zai ce ma mene ya ce a tsarin mulkin najeriya a ina aka ce ka yi matsalla lokaci ina ruwanka yanzu ya ce shi sallan juma'an shi da la'asar zai yi ya saba mu dokan najeriya dokan najeriya kawai kai ya fada da kowa haka ne to bayan da suka shiga da muka ce za mu yi sallan juma'a karfe tara sai suka shigo ciki wanda ba abin da ya hada su da wannan in muka ce mun daina sallan juma'a wa muka yi ma duk kotun duniya muka je sai mun yi wini zauna sallah ba kake zami jama kuna gano wannan wanda ya ce bai yadda ba sai mu ce simple mun zo masallacinka a'a an ce ɗanka ya zo a'a ɗalibinka ba a'a kai ba a mai naka koko me naka kai ba kana wazifa ba mun ce ka kai <laughs> jama'a kun gano wannan sau ba mu da alaka da ita sai dai kuma in muka zo karatu kuma sai mi karatu mu ce ba kyau kai ma an kano naka karatun sai kai naka gace namu ba mi ba kyau wanda ya ji zafi ya raddi in kuma kai kokowa yan sanda su ba ku kashi nan simple wallahi maganan ku abu ne mai sauki amma ga an cewa an yi rigima a masallaci an ji wajen yan sanda kan mai wai kan jilisatul istiraha dpo ce shi bai ma san mai jinsatul israham so da ba ta cikin police act <laughs> bai santa ba to wani criminal offense ba ta ciki mun gani sai ka jama bidiyo ka ce gata a cikin tsayin bukhari ya ce tana ina sai gata ya caji da ganta ba zama da ganta ba shi masu laifi yake gani shi ba jisun maza laifi da laifi yana gani ana ba su wuya ne ko a ɗauki magana addini irin wannan a jefa da da gangar suke karɓa fa wallahi da gangar suke karɓa da cewa aka yi kara hawan bariki to sai a jefa da kara hawan doshi sai a ci haka ne sau da su gargajiya ne amma harkar addini ko ana wannan to sai a ce sarki ya ci za irin wannan zaman sai mai martaba shiga tsakani shi bai da ra'ayi duk yayan shi ne duk wanda aka kayar ta ce to daga yau kakka ƙara wannan magana kai kuma je kai ta yi ke na zauna lafiya amma daga ran da ni ina da hujja wani bai da hujja saboda ya fi kusa da ku sai wa goye bayan shi a kai na to zan ga yadda za ku zauna lafiya don ko da habaici da shagube abin duniya su ya ishe ku Idan aka je za a tambaye kai sunan wa ka faɗi a ce mashi kai laihi ka kira suna kai ba da kai nike yi lauyoyi mayin turanci zan ga ta inda za ku ci abinci a nan ai komi komai ba ko ko dai an hana ni magana ne a na ɗan ƙasa mun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace to wannan ina ba da shawara ne sau satin da ya wuce da muka yi karatu wani ya ce duk aƙidinsu ne muke rushewa na ce kai ko ba sai ka sa naka ka gina naku ba ai bulo ne muka rusa sai ka gina koko mun taba zuwa wani taro mun raka mala albani a ofishin jama'atu sarkin musulmi ya zo duk manyan malaman najeriya akwai su wani shehi na ɗariƙan tijjaniya ana taron akan abin da ya shafi ganin wata ne fa sai miƙe ya ce shi matsalan shi da 'yan izalan nan shi ne suna sukan shehunninsu don allah maudu'in da ake tattauna yake magana a kai allah ka ji kan malam abubakar imam kara yana gama maganganna shi sai miƙe sai ce mu kuma shehi kake babu mamaki ya ce shehunan naka ba ɗan ƙasa a cikinsu gaba ɗaya daga yi ƙoƙarin a kare su dokan ƙasa ya ba su kariya a hukunta ɗan ƙasa saboda wani forina ya ce mu kuma shehunmu da kike suka ɗan ƙasan nan ne kuma kowa ya san shi kai kuma ka shahunan dun majahulai ne kai ma baka san su ba ballanta mu da muke nan sai zarkin musulmi ce kai a bar maganan nan <laughs> wallahi malam point masu kyau ya bayar kan ki haka ya kai shi kaf sai ga mutane suna ta miƙe shi wannan magana da Allah shi wannan nasu ba foreigners ba ne ya san su abubakar gumu fa ba ɗan ƙasa ba ne an san shi ko ba san shi ba ya yake sukan shi <laughs> kai ka san ba karatun ba gogewa ba gogewa ba daɗewa ana yi ce sa Allah ka jikan maza garman ne ta kari da sauran aiki Ka kaga magana malin cikin ruwan sanyi ya ce za ah, a ɗauki dokan ƙasa ana kare wani wanda ba san shi ba kuma ba ƙon haure <laughs> to ya ga irin wannan yanayin in aka ce su faɗa wannan su faɗa sai a zauna lafiya lokacin da aka ce malam jafar ya ce allah na sama jama'a babin da aka yi ba ke na a gaishe shi fada mai mataba sarkin kano ko ba yi ba shi da mutum ɗaya ya raka ya ce don tashi zuwa banje da komi ba ta da me tafsirin ƙurɗubi na buɗe na karanta da aka ce su magana sai suka ce wai ni an gaya min ne wai ni na shirya ne nazari ya ce kaji wani nazari su ba ga musu da wuri ba kuma su suka kai ƙara ya ce haka suka kwace kasadin suka hana iyarin ɗin shaji wallahi mana irin wannan zaman jama irin shi muke so a ce a yi gudu wanda ya ce ba haka ba amma wanda za a zaman da shi ya zama wa jama ya zama malami mun gano wannan kada malami ya zo zai magana wani ya zo zai rashin kunya an gano wannan da kyau ko in yi rashin kunya sai a waye gari an kai ga ana bata ma malamai mai malamai lokaci an gano wannan da kyau ko to kaga wannan zaman da aka yi ba karamin fa'ida ya bayar ba tun daga lokacin sai suke shiru to mu ko muna nan in allah maɗaukin sarki ya so Kunga wannan kasa ɗin da suka aka hanshe ɗin muna nan muna bin hanyoyi da izinin Allah in dai kasa ɗin na duniya to sai an so shi kunga wannan da kyau ku ana nan ana tafe wani zai tafka kuri a cikinsu kuskuren ko da zai yi shi ne zai yi sakaci da yadda kasa ɗin zai fito kunga gano wannan da kyau ko. sai mu samu kun gano wannan da kyau ko ana samun wannan to shi kenan magana ya allah maɗaukin sarki ya samu dace dana ne ku ji ina ganin ba cikin mutumin ba abin da suka yi sai tafsirin qurtubi aka ce ka ce kaza ka ce kaza na ce kun zalunce ni ni ba ni na ce kamata yi ku ce na ce an ce na ce an ce Allah na sama Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa malamai sun faɗa sai na buɗo littafin sai na karanta na ce ko dai ya zanto cewa mai littafin ya kuskure ko kuma ni na karanta larabcin ba daidai ba in na yi larabcin ba daidai ba sai a faɗa mu in kuma na yi kuskure kuma sai a faɗa in ko mai littafin ne ya kuskure to kuma sai a faɗa dan a daina kawo littafin najeriya ana sayarwa a fadar mai martaba sarkin kano a gaban mamban kano wallahi tallahi haka aka a lokacin me zai faru sai wani malami ya tashi ba zan fata sunan shi ba dan karin masa fallasa sai ya tashi ce a ah, to yanzu kun gani shi an je an faɗa masa ya shirya yayi nazari mu ba a faɗa mana ba to mu ba mu yadda ba wai an faɗa mun wai na shirya na nazari wai su ba a faɗa masa ba suka shirya da wuri da haka ba su kimsa ba wallahi lokacin nan ga wakili daga gidan rediyon Kano ga wakili daga CTV suka kwace kaset na rediyo Kano da na CTV suka hana a yaran sun mutane su dinga wallahi tallahi haka akai duk suna dare ba ɗaya daga cikin su da ya mutu mutanen da yake magana akan su mai martaba cikin Kano na nan da ransa Allah ya zamanin sa Allah ya albarkaci zuriyarsa Allah ya gyara bayan sa wan Kano na nan da rai a gaban sa akai shi sarkin Kano ya wuce amma ka gani sai a zo a tayar da rigima a ce wai za mu tayar da hankali sai shekara goma inda za mu tayar da hankali da yanzu mai duk rubuta ya mu sai ba da yanzu kan rubuta ya mu sai ba amma sai wani ya je kai kara gidan gwamnati wai za su tayar da hankali nan lokacin ibrahim dada suka je sai kai kara nan lokacin janar abata suka je sai kai kara wai za a tayar da hankali hankalin wa aka tayar su ne hankalin sai tashi tun da ba su da gaskiya ya za a tashi hankalin wanda baya da gaskiya kun shakka babu tunda ya koyi yana nuku-nuku kuma an faɗa ka dole su zai tashi wallahi abin da aka yi kenan suka ɓoye kafin din suka ki yadda jama'a su gani to shi kenan muka ce ayyo da gobe za su yi halinta karatu ne ana nan dai ana yi mu dai duk abin da muka faɗa za mu ce ga littafi yanzu ba ga littafi bane ba muktasar ulu lil ali al ghaffar da shamsuddin az-zahabi wanda an yadda mutanen nan guda uku sune rukunin hadisi idan aka ce shamsuddin az-zahabi idan aka ce al-imam al-mizzi idan aka ce al-hafiz ibn hajar al-asqalani ba wanda zai ce wannan jahilai ne a duniyar hadisi duk wanda zai bincike akan ilimin hadisi sai ya koma littattafan waɗannan malama. a kowace jami'a a kowane zaure a kowane loko a duniya yana fata mu fahimta to ku yakuri ud'u rabbakum an wa khufiya Inna la yuhibbul mu'tadin lalle ubangiji ta ala baya son masu ta'addanci wala tufsidu fil ardi la tufsidu fil ardi ma'tadila gana ya ƙari ila ma maki kun ji dalla dalla ku akwai wanda bai ji ba to subhanaka bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum